بسم الله الرحمن الرحيم في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض صدق الله العليم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a sangon shara hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya ba nan muna tafe da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na ra'ayoyin masu saurare ban sa muna tafe da shirin nan na afirka a yau za mu kai da shirin nan na mu koyi harshen farisanci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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To in yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Baraka. To da farko ga mahimman kanin labaran. Halima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ya ce kasarsa na kan hanyar daidaita alakar diplomasiya da isra'ila shugaban kasar ghana ya bayyana cewa ya zama dole a biya diya kan cinikin bayi don magance rashin adalcin tarihi da ya yi tasiri ga tsarin duniya hukumar kula da kaurar jama'a ta duniya ta ce sama da mutum dubu arba'in da uku ne suka rasa matsugunansu bayan mummunar ambaliyar ruwa a kasar libya tun ga labaran ɗaya bayan ɗaya yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ya ce ƙasarsa na kan hanyar daidaita alaƙar diplomasiya da isra'ila yarjejeniyar sasanci da amurka ta samar na ci gaba da gudana don daidaita alaƙa da isra'ila muna kuma samun kusanci a kowace rana in shi muhammad bin salman a wata hira da ya yi da kafar yada labarai ta fox news amma a cewarsa batun palestinu yana da matukar mahimmanci muna buƙatar warware wannan matsalar a cewar mbs lokacin da aka tambaye shi kan ko me ake bukata don cimma yarjejeniyar kyauta alakar sannan ya ce a yanzu dai fatan su shine ganin an sassautawa rayuwar falastinawa a cikin yanci kasashen larabawa kaɗan ne dai ke da dangantakar diplomasiya da isra'ila a shekarar 2020 a wata yarjejeniyar da ake wa lakabi da ta abraham accord wasu kasashen larabawa hudu da suka hada da morocco da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma sudan sun daidaita alakar su da isra'ila shugaban kasar ghana nana afuko ado ya bayyana cewa ya zama dole a biya diya kan cinikin bayi don magance rashin adalcin tarihi da yi tasiri ga tsarin duniya lokaci ya yi da za a amince a fili cewa yawancin kasashen turai da amurka an gina su ne daga ɗimbin arzikin da aka girba daga gumi hawaye da jini da kuma ta'addancin cinikin bayi ta tekun atlantika da kuma shekaru aro da aka yi ana mulkin mallaka wannan na kunshe ne a jawabin da shugaban kasar ta ghana ya yi a zaman muhawarar babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 da ke gudana a yanzu haka a birnin new york na kasar amurka shugaban ya ce shekaru aro aro duniya ta kawar da kai game da tinkarar hakikanin illar da cinikin bayi haifar kuma lokaci ya yi da za a gabatar da batun diya ya karar cewa al'ummomin wannan zamani ba su ne suka tsunduma duniya cikin cinikin bayi ba amma da gangan kasashen su suka ɗauki nauyin wannan mummunar sana'ar yana mai cewa fa'idar tana da nasaba da tsarin tattalin arzikin kasashen da suka tsara kuma suka aiwatar da shi a halin yanzu hukumar kula da kawar jama'a ta majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutane uku ne suka rasa mazugunan su bayan mummunar ambaliyar ruwa da ta yi barna a gabashin libya bisa ƙididdigar da hukumar ta iom ta fitar a baya-bayan nan ta ce mutane dubu arba'in da uku ne da kuma hamsin tara ambaliyar ruwan ta raba da matsugunan su a arewa maso gabashin libya musamman birnin darna hukumar ta yi bayani ne game da halin da ake ciki a yankin bayan aukuwar mummunar ambaliyar ruwan da ta biyo bayan mahaukaciyar guguwar nan mai suna daniel ta afkawa yankin a cikin daren ranar goma zuwa sha ga watan satumban nan mutane 3,300 ne suka rasa su a cewar hukumomin gabashin libya to labaran duniyar na fusa muku ne daga nan radio hausa biyu hace daga birnin tahiran tarayyar turai ta sanar da dakatar da bayar tallafin kuɗi ga hukumar zaben kasar zimbabwe saboda nuna damuwa kan yadda ta gudanar da zaben watan augusta tun daga shekarar 2022 tarayyar turai ta kasance ɗaya daga cikin masu ba da gudunmawa ga wani aiki na inganta karfin hukumar zaben ta kasar zimbabwe aikin zaben wanda hukumar raya kasashe ta majalisar ɗinkin duniya ke gudanar da shi za a kammala shi ne a watan disamban shekarar 2024 mai zuwa tarayyar turai ta ba da gudunmawar dala miliyan 4.7 duk da haka tarayyar turai ta ce za a ta janye daga cikin aikin zaben wanda a halin yanzu ana bincike saboda damuwa da wasu masu sa ido kan zaɓukan na ƙasa da kasa suka nuna game da 'yancin kai da kuma bayyana gaskiya na hukumar zec a lokutan zaben 2023 da ya gabata sai dai kungiyar ta ce za ta ci gaba da sanya ido kan abubuwan da ke faruwa a zimbabwe kuma za ta iya dawo da tallafin raunin tsarin kiwon lafiyar jama'a ya yi muni yayin da ake fuskantar matsalolin gaggawa na sauyin yanayi kamar ambaliyar ruwa gurɓacewar yanayi da saurin yaduwar kwayoyin cutuka a cewar masana a taron tattaunawa da aka gudanar ta kafar bidiyo a makon nan a nairobi babban birnin kasar kenya jami'in fasaha mai kula da sun yanayi da kiwon lafiya a ofishin shiyar afirka na hukumar lafiya ta duniya who brahma kone ya yi nuna cewa hauhawar yanayin zafi ya kawo cikas ga kokarin rage cutuka a nahiyar mista kone ya ce gaggauta aiwatar da sakamakon da aka amince da shi a taron sauyin yanayi na afirka da aka gudanar a nairobi tsakanin ranar 4 zuwa 6 ga watan satumba na da matukar muhimmanci wajen karfafa tsarin kula da lafiyar al'umma a nahiyar yayin da ake fuskantar bala'o'in sauyin yanayi bugu da ƙari mustakone ya buƙaci gwamnatocin kasashen afirka da su daidaita ayyukan sauyin yanayi tare da ƙoƙarin kawar da cutuka masu yaduwa kamar zazzabin cizon sauro da ke yaduwa zuwa wasu yankuna saboda sauyin yanayi to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gashi da Hassan Barka dauke da labaran duniya. in sai sauran shirin mu da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 siriya ya rikide zuwa wani babban bala'i da masifa da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar siriya ger fadesin ya bayyana cewa halin da ake ciki kan batun harkokin jin kan adam da na tattalin arziki a ƙasar siriya ya shiga matsayin wani babban bala'i da masifa da ya afkawa waɗanda rikicin ƙasar ya shafa a tsawon shekarun da aka kwashe tun bayan bullar yakin basasa a ƙasar a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. a wata hira ta musamman da ya gudanar da gidan talabijin na aljazira wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar siriya ger fedison ya bayyana cewa kashi tara cikin goma na al'ummar siriya na rayuwa ce ƙarƙashin layin fatara da talauci yana mai jaddada cewa babu mafita ga halin da ƙasar ta shiga ba tare da tattauna matsalar siyasar ƙasar ba da rikicin da ta shiga ciki wakilin na majalisar ɗinkin duniya ya yi furuci da yunkurin da ake yi wajen neman warware rikicin ƙasar siriya ta hanyar lumana da neman mafita ga halin tsaka mai wuya da al'ummar siriya suka shiga yana mai cewa dole ne a ɗauki matakin fayyace gaskiya kan mummunan halin da ƙasar ta tsunduma ciki tsawon shekaru goma sha biyu da suka gabata cikin yakin basasa da tashe-tashen hankula yana mai jaddada cewa tabbas ba a samu nasarar magance matsalolin siyasar kasar ba yana mai nuni da cewa domin samun ci gaban kasar ana buƙatar haɗin kan manyan ƙasashen duniya kan batun na siriya tun da farko wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar ta siriya ger fadisan ya yi magana game da taɓarɓarewar al'amura a siriya da faɗuwar darajar kuɗin ƙasar lira da kuma wahalhalun da mutane suke sha a ciki da wajen ƙasar wanda matsalolin tashe-tashen hankula da taɓarɓarewar harkokin siyasa inda ya kira ga matsakaimi wajen gabatar da tallafi ƙarƙashin shirin bada agajin jin kai ga al'ummar siriya wanda a wannan shekara shekara ta 2023 kashi 25 cikin 100 ne kacal aka samu wakilin na majalisar ɗinkin duniya cikin wata sanarwar bidiyo da ya fitar a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a watan agustan wannan shekara ya bayyana cewa ci gaba da bin hanyar aiwatar da kudirin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2254 dangane da siriya ita ce hanya ɗaya tilo ta fara tunkarar rikice-rikice da dama da kasar take fama da su galibin 'yan kasar siriya suna rayuwa ne a ƙasa da ƙangin talauci yayin da sama da miliyan sha biyu daga cikinsu suke fama da ƙarancin abinci a cewar majalisar ɗinkin duniya a rikicin baya-bayan nan da ya kunno kai a kasar ta siriya musamman a gundumar suwaida da ke shiyar kudancin kasar siriya inda al'umma ta gudanar da zanga-zangar kin jinin gwamnati mafi girma tun bayan fara zanga-zangar kimanin wata guda da ya gabata rahotanni sun bayyana cewa dubban mutane ne suka halarci zanga-zangar duk da harbi da bindiga da aka yi kan masu zanga-zanga a kwanakin da suka gabata mahalarta zanga-zangar sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na faransa cewa a cikin 'yan kwanakin nan mutane kimanin dubu uku da ɗari biyar ne zuwa dubu hudu suka gudanar da zanga-zanga a gundumar ta suwaida kuma rahotanni sun kara da cewa jama'ar da suka taru a dandalin karama sun fi na lokutan baya yawa masu zanga-zangar sun yi tare da taken cewa babu dawwama babu zama akan karagar mulki har abada rayuwa ga siriya faduwa ga gwamnatin bashar al-assad daya daga cikin masu zanga-zanga ya karanta wata sanarwa da aka fitar tare da haɗin gwiwar wasu daga cikin jagororin 'yan kabilar durus na yankin inda sanarwa take jaddada yin kira ga samar da tsarin dimokuraɗiyya mai inganci a ƙasar tare da yin watsi da jam'iyyar ba'ath mai mulkin ƙasar da sanarwar ta kira ta da 'yar kama karya da kiran manufofinta da munana kan al'ummar yankin rahotanni sun bayyana cewa masu zanga-zanga uku ne suka jikata a makon da ya gabata a lokacin da 'yan bindiga suka bude musu wuta a lokacin da suke kokarin rufe reshen jam'iyyar ba'as mai mulkin kasar wannan shine karan farko da aka bude wuta kan masu zanga-zanga a lokutan nuna adawa ga gwamnatin kasar a lokutan baya-bayan nan masu zanga-zangar sun jaddada cewa ba su tsoron mutuwa kuma za su ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana har zuwa kawo ƙarshen gwamnatin ƙasar ƙarƙashin shugabancin bashar al-assad a nashi bangaren ofishin jakadancin amurka a siriya ya fitar da bayanin nuna damuwarsa game da yadda ya zargi gwamnatin siriya da hannu kan yin amfani da karfin tuwo kan masu zanga-zangar lumana a suwaida tare da nuna cewa karamin ofishin jakadancin amurka ya dakatar da ayyukansa tun bayan sake bullartar zuma a kasar masu zanga-zangar sun farma ofishin jam'iyyar ba'ath mai mulki tare da rufe shi da kuma cire hotunan tsohon shugaban kasar hafiz asad a lokacin gudanar da zanga-zangar su da suka kira ta lumana da aka fara tun a tsakiyar watan agustan wannan shekara an fara zanga-zangar ne a gundumar suwaida bayan da hukumomin kasar suka sanar da shirin gwamnatin siriya na cire tallafin man fetur a kasar kuma zanga-zangar ta kara yin kamari ne sakamakon tsanantar taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar inda jama'a suke kira kan kawo ƙarshen gwamnatin kasar majiyoyin cikin gida a lardin suwaida da ke shiyar kudancin kasar siriya sun watsa rahoton cewa a wannan mako manyan mutanen lardin da jagororin zanga-zangar adawa sun jaddada wajen kawo ƙarshen gwamnatin bashar al-assad tare da jaddada aniyar su ta kafa wata jam'iyyar siyasa ta fararen hula a yankunan su waɗanda suka kwashe tsawon kwanaki suna gudanar da zanga-zangar adawa wacce da farko take ɗauke da ƙorafin gurɓatar tattalin arziki kafin ta koma ga buƙatar neman kawo ƙarshen gwamnatin ƙasar majiyoyi sun bayyana cewa jam'iyyar siyasar ta fararen hula a lardin na suwaida za ta kafa wata karfafaffiyar cibiyar siyasa a lardin wacce za ta hada da mafi yawan al'ummar 'yan kabilun durus a ƙasar siriya a cikin 'yan kwanaki masu zuwa a cewar majiyoyin jam'iyyar siyasar da za a kaddamar za a gabatar da manufofinta ga kasashen duniya da muradunta na siyasa game da makomar siriya da kuma shiga ayyukan sake gina kasar majiyoyin sun yi nuni da cewa ka'idojin da wannan jam'iyya za ta gindaya akwai jaddada batun ci gaba da kasancewar siriya ƙasa ɗaya dunkulilliya da kare haɗin kanta da rashin amincewa da duk wani batun ɓallewar wani yanki akan asasin ƙabilanci ko addini da kuma mahangar siyasa gami da karfafa ra'ayin gudanar da mulki karkashin gwamnatin tarayyar kasar da bullo da wasu kwararan matakan yaƙi da yaduwar muggan kwayoyi a cikin al'umma bayan sun zargi gwamnatin bashar al-assad da sakaci wajen murkushe masu hannu a harkokin muggan kwayoyi a kasar batun kafa jam'iyyar siyasar tana zuwa ne a daidai lokacin da zanga-zangar aswaida ta nemi sauyin siyasa a kasar da kuma kawo ƙarshen gwamnatin siriya da ya shiga makonni a kasar kamar yadda masu zanga-zangar suka yi bore a kwanakin baya tare da rufe harkwatar jam'iyyar ba'ath mai mulki a kasar a nata bangaren gwamnatin siriya ta yi kokarin rufe wasu barkokin sojinta a lardin da wuraren binciken ababen hawa na dakarunta hotuna da faifan bidiyo da masu fafutuka a yankin suka yada a wannan mako sun nuna zanga-zangar mata da na kungiyoyi da kuma kungiyoyin kwadago da ake gudanarwa a dandalin alsir ko alkarama da ke birnin soyida inda masu zanga-zangar suke ta maimaita bukatar su ta neman kawo ƙarshen gwamnatin siriya tare da kawar da dukkanin alamunta hotunan faifan bidiyo da ake watsawa a wannan mako sun kuma nuna masu zanga-zangar suna farfasa tare da yayya ga hotunan shugaban siriya bashar al-assad da na mahaifinsa hafiz assad wanda ya mulki kasar tsakanin shekara ta 1971 zuwa shekara ta 2000 da kaddamar da hare-hare kan cibiyoyin gwamnati da rassan jam'iyyar ba'ath kafofin yada labarai na cikin gida da suka damu da bayar da labaran zanga-zanga a suwaida sun ba da rahoton cewa masu zanga-zangar sun cire babban hoton hafiz asad da ya shafe tsawon fiye da shekaru goma daga cibiyar gwamnatin kasar da ke dandalin karama a tsakiyar garin suwaida a lokacin zanga-zangar al'umma lardin soyayya dai ta ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikon gwamnatin siriya a duk tsawon yakin basasar ƙasar kuma bata fuskanci mummunar tashe-tashen hankula da suka yadu a wasu wurare ba sai dai a wasu lokuta daban-daban tana fuskantar zanga-zangar nuna adawa da ayyukan gwamnatin bashar al-assad tare da neman kawo ƙarshen mulkinsa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 Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda aka riga aka ji a wannan makon ne aka bude babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 78 a birnin New York na Amurka. Taron na shekara-shekara da ke gudana a kowane watan Satumba. haɗuwa ce ta shugabanni da gwamnatocin kasashen duniya inda suke bayani a game da halin da duniya ke ciki wannan shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar nijar mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta afirka to dangance da wanga taro da majalisar ɗinkin duniya ta kira a new york na ƙasar amurka wanda shine taro na 78 to hakikanin gaskiya abin da muke so magani taron ya cimma muna so magani kamar yadda taron ya kudura aniyar cewa za a yi yaƙi da talauci a ƙasashen duniya da ma kawo kwanciyar hankali a ƙasashen duniya ta tabbatar da cewa an yaƙi da dumamin yanayi to gaskiya wannan abin dai turawa suna ganin shi ne amma ba da gaske suke ba ta la'akari da inda abin da gaske suke to da deja an samu maganin abin kuma da an yi maganin abin ta la'akari da ai an yi tarurruka da dama na majalisar ɗinkin duniya wanda za a ɗauko alƙawulla na ganin cewa yaƙe-yaƙe da suka yawaita a ƙasashen duniya musamman nahiyoyinmu na afirka za a yi magani da su da yanayi an yi alƙawari za a sa kuɗaɗe amma shiru kake shi kawo yanzu Assalamu alaikum sashen Hausa na murya musulunci ta Iran. Mai magana Sagir Isaka wanda ya kira babban salmoyin da ke da magarma jamhuriyar. Hakika wannan taro na Majalisar dinkin Duniya na 78 da ke faruwa a New York. Taro ne wanda ya zo mu kan gaba musamman ma mu 'yan Nijar. Abin da zan mu so mu shi ya hoto daga bakin shugabannin duniya daga karshe irin wannan abubuwan wajen ɗaukan sakamako Shi ne irin yadda Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ɗauki matakin ta na kanta za ta zama majalisar nuna ita ce majalisar Majalisar hakika ta duniya ba ta kasashen turai ba kaɗai inda za ta fito zahiri karara ta ma shugabannin duniya irin wani musamman ma irin wani shugabannin da suke so su kawo takura ma ƙasa ta ta Nijar a dalilin wannan yanci nata take so ta samu daga ƙasar Faransa saboda haka ta nuna ma Faransa shanu ta nuna musu cewa ta shawa mudahiya ta bar talakawan Nijar su ta hiyar da ƙasar su yadda suka ga dama. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Lawal Sare da daga Daura a jihar Kaduna wannan taro da ake za a gudanar da suka kunshi shugabannin kasashen mu na duniya Allah sa ya gudana kuma a ta. tattauna abubuwan da ya kamata da suka shafi kasashen mu musamman wannan matsala da muke ciki ta tsaro da kuma matsalar tsadar rayuwa da kuma yanayin sauyin yanayi da dai sauran matsaloli na kasashen mu da fatan za a yi bitar su domin lalubo hanyoyin magance su musamman kasashen mu na Afirka waɗanda muke cikin matsaltsalu fiye da sauran kasashe da kuma abubuwa dai na mun rayuwa da dai dukkan abin da shafi al'amura na rayuwar bil'adama da dai sauransu da fatan za a yi taro a gama lafiya mai magana lauri sa'ad daura daga daura a jihar Kaduna. tashi lafiya assalamu alaikum shashin hausa na radio jamhuriyar musulunci ke iran suna na usman mai dala bushari da magana nigar abin da zamu cewa da taron da ake na majalisar dakin duniya duba da kasashen duniya halin da suke ciki a yanzu dai zamu cewa eh, ya kamata shugabannin da suka halarci eh, wannan taro su nuna manohohin eh, da halin da afirka take ciki ba wai kawai su je su zama yan kallo ba yanda muke gani sau da yawa zaga shugabanninmu a guraren taron da ake zaga sun zama yan kallo kenan kudurorinsu da abin da yake cinyewa talakawansu tuwa kuriya da za a cewa dai za su yi magana a kan shi wanda su wancan kasashen da suke haɗa karan nan kamar masu tattalin arziki kasashen su turai su amurka da sauransu za ga mafi yawa eh, suna eh, tallata haja su da nuna manufofin su akan kasashen afirka wanda allah kuwa ce mu eh, in bin ma'adanai a ƙarƙashin ƙasa wanda suna amfani da wannan kin kuma shugabanninmu bisa ganewa ko da yaushe wannan turayen kullum abin da suke so su gina kasashen su kenan mu ma ya kamata a ce kasashen afirka an zo hankali ya kanmu mun yi kirkiri abubuwan da zai kawo kasashen mu ci gaba wanda kun ga muhalli kanshi da ya gurbace a eh, kasashen afirka su suke eh, fama da shi wanda ana samun ambaliyar ruwa nan da can kenan ku ya kamata a ce shugabannin mu sun ginu akan haka nan eh, ya kamata su yi magana bisa kan muhallin da kasashen turai suke gina kamfaninnika suke gurbata duniya kuma su ba su da iko da za su iya zamantawa sun kawo taimako na halin da kasashen mu na afirka suke ciki ina kamata mu shugabannin mu muke gani suke a wasu ayyuka wanda matasan mu za su rage aikin yi ba kawai su je suna eh, eh, taron shan shayi a kasashen turai ba wanda mun san wani taro ba komai zai amfanin ba kawai dai sun tayi sun bata kudaden talaka eh, sun na zirga-zirga da suke aka na gode suna na usman dala bushiri da magarami to da a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba sai ka sha mu ce radio tehran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilyas Frezi ne na kulabar a yanzu ce da take agadas a jamhuriyar nijar mataimaki na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo reshen jihar agadas ra'ayina da zan bayyana bisa kan wannan maudu'i mai mahimmanci bisa kan taron shugabanni na duniya eh, taro na wajen saba'in da da shugabannin duniya suke gabatar da shi to mu abin da muke kira ga shugabannin duniya musamman shugabannin mu na afirka abin da muke so kamar saƙon da muke so su isan ma duniya da da wannan manya-manyan shugabanni na manya-manyan kasashe kan cewa eh, kaman eh, a matsayin su na shugabannin afirka yadda su manyan kasashen nan suke kaman danniya ga kananan kasashe masu son tasowa wanda yake wannan taro wajen na 78 eh, ne amma wannan kananan kasashe a kullum wannan manyan kasashe a danne suke gare su babu wata dama da suke ba su ta kaman ko sake aikin mara wadda za ta sa su ma su huta daga yanayin da suke na ci gaba kenan mu abin da muke kira ga shugabanninmu na afirka wanda suka halarci wannan taro su yi kokari su kwato ma afirka yanci a bisa kan wannan manya-manyan kasashe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mai magana aliyu ganin nasarawa kwamin din galma gunduma ma da jatawa wakili masu kira da saurari na reshen jatawa yan uwa wannan haɗuwa da an kai na majalisar ɗinkin duniya eh, na taron duka 'yan duniya mu abin da ya ba mamaki da bola ahmad tulumbu da ba kasar da ka afirka irin kasar da da an kai juyin mulki kasashe na afirka sun kai kusan na wanda suke sojoji da ka mulkin su akwai wanda sun yi juyin mulki hannun niger akwai wanda niger ta yi suko da ba son kuma sun kai amma ba wanda ya sa cikin bakin sa sai dai Nijar. a lokacin da muka gani duk abin da ya mana ciwo tsakanin niger najeriya ya yi kowa ciwo a juyin mulkin da ya zo yan kasa na ra'ayi sarakuna da malamai da dukkanin talakawa kuyi na cikin suna ra'ayi sun sun yi na'am da wannan mai ke canjin ra'ayi bai kamata ba ba ka da kasar da zaka bayani akan ta cewa zaka mai saman turba sai jamhuriyar eh, Niger amma abin da ya kale mu kyaliya makwanta da kuma da ya kasance su yan arewa ministoci da yan arewa da sanata sanata da gwamnoni sun ji haushin irin abin da Bola Ahmed Tinubu ya mu nijar. Niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka. Ina so ku bani dama zan tsofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wagarana. E eh, to mun ji yadda shugabannin duniya suke taron su karo na saba'in da wani abu. To gaskiya wannan taron mu abin da zamu ce Allah sa ya aiko da mai ido tunda ba yau ba ba jiya ba dai ake irin wannan tarurrukan. A kullum aka yi wannan taron ba babu wani abu da za a ce takamaimai wanda mu na afirka suke cin gajiyar shi akan wannan taron kenan muna fata ubangiji allah sa wannan karo ko a tuna da yankunan mu na afirka da halin da suke ciki na gode ku tashi lafiya mai magana hasalaji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Tehran mai muku magana Alkasum ne a gadis jamhuriyar Nijar. na shigo shirin ina son ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan taro na majalisar inkin duniya karo na 78 to gaskiya mu wannan taro a gani na ni taro ne wanda yake amfana kasashe na turawa saboda idan da suna so duka manufofin da wannan taro yake so ya cima inda suna so a ci musu da an ci musu na shi zancen da a eh, shugaban kasar ukraine ya tattauna a kai na eh, ganin cewa kasar shi tana cikin wani masifa idan ba kasashe na turawa sun kama ma ko kuma kasashe na duniya sun kama ma kasar shi ba to za a samu koma baya cikin duniya wasu kullum kasashe na turawa sai abin da ya shafi intiran kansu da dangin kansu kawai mutane sun mance da rikicin ƙasar isra'ila da ƙasar eh, eh, falastin ita wannan kenan ba mamaya ba ce wajen ƙasashe na turawa masu ra'ayin yahudanci ni a gani na wannan mamaya da rasha take tana yin ta saman gaskiya amma wajen taro zancen da ya fara ma saman zancen wani mamaya da ƙasa eh, rasha tan ba ƙasashe kenan su ƙasar falastin da itar isra'ila ba mutane ba ne su 'yan falastin ɗin Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Sule Mutala Ibrahim wanda aka yi sani da Suleiman dan minista ɗan Nijar mazaunin birnin Saba a kasar Libya. Dangance da wannan taro da ake yi a kasar Amurka New York a eh, karo na 78 ya kamata da shugabanni wanda suka halarci zaman taron wannan su yi duba zuwa halin da duniya duniyar tamu take ciki a yau. Afirka ba lafiya, Asiya ba lafiya, yankin Turan ba lafiya. Ya kamata su yi duba zuwa nema ma kasashen kasashen duniya baki daya kwanci hankali da lumana ganin cewa ko ina ga kice-kice da tashe-tashen hankula ya yi yawa mu abin da muka yi so kenan su mika eh, hankulan su zuwa wannan eh, yanayi da muke ciki a duniya baki daya mai magana sule mutala ibrahim ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu a Kori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. A ra'ayin da kuka sa na wannan sati eh, a kan shugabannin kasashen duniya da suke yin taro a jaurin majalisar ɗinkin duniya dangance da halin da duniya take ciki. To ni a nan ina ganin wannan taron ya zama a nan dai a Afirka eh, mu ayyukan da za mu yi ya zamo kamar taro ne na shan shayi ba ta amfana mana komai a ƙasashenmu domin in ma tana amfanawa sai dai shugabannin da suka zamo karan faranta turawa wanda suke wa turawa aiki ba wa'inda talaka suke so ba ko kuma 'yan ƙasa na afirka suke so ba don haka in dai wannan zaure yana karɓan sunan shi na zauren majalisar ɗinkin duniya ne wanda zai kare al'umman duniya duniya to ta fito ta gaya wa shugabannin kasashen yamma gaskiya kuma da karnukan farautan turawa gaskiya dangance da kasashenmu na afirka ta fito ta ceci ƙasashenmu na afirka inda da gaske muna fatan allah ya zauna da ƙasashenmu lafiya allah ya kawo mana ci gaba mai amfani mai amfanarwa al'umman ƙasa da miya salamu alaikum to masu sauraro bisa la'akari da yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas a nan zan daka wa shirin na yau birki sai kuma wata fitowa idan allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. kuma sai shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu saurare birkin masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru musamman akan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri da taɓa batun nan ne na jiyon mulkin da aka yi a ƙasar gabon da sojoji suka yi suka kwace mulki a ƙasar. tsohon shugaban wato ali ondimba bango wanda aka fi sani da ali bango tun farko shi da mahaifinsa sun mulki ƙasar ne na tsawon shekaru 56 da suka yi wa ƙasan ɗaurin has duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. juyi mulkin ya zo ne jim kaɗan bayan da aka sanar da sakamakon zaɓe da ya sake baiwa ali bango nasara duk da irin ƙorafe-ƙorafen 'yan adawa na cewa an tafka magudi tun daga farko an zaɓi shugaba ali bango ne a shekarar 2009 bayan mutuwar mahaifinsa umar undima bango a ƙasar gabon ƙasar ta kasance tsohuwar ƙasar da faransa ta yi wa mulkin mallaka inda ta yi mata uwa da maɗaukiya an yi jin mulkin ne a 'yan kwanakin nan bayan da aka yi jin mulki a ƙasashen mali da burkina faso da gini da kuma a baya bayan nan kasar niger to salamu alaikum ka san sha'anin eh, abin da bature yake cewa greed sananin kwadayi na son dawama akan mulki musamman kamar ba wani koyayyen magana ba ne mahaifinsa shekararsa arba'in da biyu akan kujeran mulkin nan ya yi tun yana ta uban yare ne shi akan harkan siyasa tun yana ɗan shekaru ashirin da wani abu ya fara bashi mukamai a gwamnati mukamin ministan kaza ministan kaza har ministan tsaro ya yi to kaga eh, ya zo ya gaji uban to ya gaji mulkin ƙasan. Eh, ta wani ɗan shiri na kwarye-kwaryen zaɓi wadda a lokacin ma shi ma yana cike da rigingimu da takaddama kwarai da gaske to a haka ya samu mulkin kamar yadda kake magana ya samu matsala na shan inna wannan da gaske ne ya samu matsalan shan inna ta masa illa kwarai da gaske ya yi jinya an yi reviving dinsa a morocco kasar morocco kasan surakaransa eh, ya dawo ya koma kasar gabon suka ci gaba da lallaba shi so eh, a hakan eh, ya yi kokari suka sake canza tsarin mulkin kasan kafin wannan zaben saboda tsarin mulkin ya zamanto cewa ya biya musa bukata na na cin zaɓe so eh, amsan wannan tambayar shi ne kwaɗayin dawwama kan mulki ya shi ya ci gaba kamar yawanci shugabanni a afirka suke yi mu ma ya faru misali a ƙasarmu najeriya nan ƙasarmu najeriya lokacin da marigayi umar musa yar ado ya ta fama da rashin lafiya eh, sai da aka kai ga matsayin eh, eh, matsayin ta kusan ta yi kusan shiga wani hali na haulayi. To, Malam Sani shi wannan zaben Prime Minister Raymond Don Sima wanda yake shine aka saka firaministan wucin gadi bayan an yi juyin mulki ya bayyana cewa tasirin wannan na ali bango a wannan ƙasa ko tasirin yalan mango a wannan ƙasa zai ɗauki lokaci wannan ya nuna cewa yana da 'ya'ya da yawa da ya zuba a cikin mulkin ko kuma a'a sha'anin mulki ne da kusan ya shanye su a ƙasan baki ɗaya to wannan abin da shi sabon prime ya faɗa gaskiya ne kusan suna da wani akwai wani tsari da shi umar bango ya mulki kasan a kai tsarin ko shi ne duk wanda ya latsa shi a matsayin eh, minista ko a wani mukami na gwamnati wani sensitive office to yana da matukan wahala a sauƙi shi sai dai eh, mutuwa da cin masa ya mutu akan kamin kuma eh, mata a wani kada ka manta eh, mutumin na shekara arba'in da biyu yana mulkin ƙasan ‘ya'yansa galibansu bai saka su a harkar siyasa babban da shi ali ali kaɗai ne dan siyasa a cikin 'ya'yan umar bongo 'ya'ya matan eh, duk su wasu harkoki suke yi daban ko harkokin kasuwanci ko harkokin wake-wake kamar eh, division ko wani abu dai mai eh, makamancin wannan abin da ya sa mulkin tasirin mulkin eh, bongo family zai daɗe a ƙasan saboda wannan dasa ko kuma kafa mutanen da ya mulki da su na farko baya cire su ya baya kau da su daga kan ah, mukamai to sai ya zamanta cewa ah, rayuwar ah, gungunin da gungun ya shiga na 'yan kasan wannan ina ga shi ne to malam sani wannan mutumin da ya yi wannan juyin mulki janar biris oligo ngoema ana munna cewa mai yiwa zai canja tsarin yanayin kasan faransa da su daina wato kwaransu kamar yadda suke kwaransu a da wasu kuma na cewa a'a shi ma kansa ai yaron faransa ne kamar yadda wasu suke faɗa a najeriya cewa juyin mulki bai kare a gaban ba ya kake ganin wannan abubuwa guda biyu shi yaron faransa ne kuma a'a ba yaron faransa ba ne in yaron faransa ne ba ganin kamar da zaki yawan juyin mulki saboda a kwaso kasan daga hannun faransa to eh, shi dai wannan general igema kaga babban mai tsaron lafiyar shi shugaba ali bongo eh, kuma dan uwansa ne dan kawunsa ne eh, kusan ba a ce gindinsu ɗaya tushensu ɗaya asalinsu ɗaya ko kan lura da yadda tarihin gabon yake turan faransa su suka kawo shi baban umar bongo wadda aka san shi asalinsa sunansa albert bennett bango a shekaran 1967 eh, lokacin da suka ture shugaban kasan gabon ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu malam sani alamin wani masanin siyasar kasar gabon yanzu haka el amin wani sanannen dan siyasa ne a baucin najeriya da ni kuma awal kungi da na shirya nake cewa sai wani jikon yanzu kuma ga shirin na karshe shirin nan na koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farsanci. Inda da dalla Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 23. Da dalla Ubangiji a yau za ku ji cewa dai Muhammadu da Ramin sun kasance tare a asibiti a lokacin da Muhammad ya kai ziyara domin ya gano baban Ramin wanda yake kwance asibiti. bayan an yi masa aiki na kwanaki biyu ya kuma je asibiti a daidai lokacin da ake zuwa ziyara kimanin karfe hudu zuwa shida kenan na bayan a zahar domin ya gano baban abokinsa ramin kafin a ji yadda shirin zai kasance baki ɗaya da kuma wannan tattaunawa sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. پدر مهفی حالش چطور است؟ یا یا یا نینسه ایکی الحمدلله ان دیما او اوبنگیجی دیدن گنی کو زیاره تو آمدی کی کازو خواهش میکنم گوده یعنی که اتاق بکی کدام است؟ وننه با من تردنی بیا زو خوبم اینا لافیه شما چطورید؟ کو یا یا کی؟ دوست ابوکی دوست صمیمی ابوکی نقد دکود. خوشحالم نجردی به خاطر سبودا گل فره گلها فرنی زحمت کشیدید کنی دوینیه الان ینزو بهترید؟ کن سامو امروز بهترم ایو نه سامو سوکی فکر می کنم اینا تنانن عمل جراحی ایکن تیاتر برای harafin da ke haɗa kalmomi biyu ga. Sacht. Mai wahala. Chon. Domin. Fir. Tsoho. Shoma nistid. Ku ba ku ba ne. Javan. Matashi. Jarrah. Likita mai aikin tiyata. جراحان لیکیتوچی ماسو ایکن تیاتا خیلی خوب دکه سوسی او دارد شی یه دکتر رزوی لیکتا رزوی جراح لیکتا می ایکن تیاتا بسیار خوب میکو قره از او متشکرم Ina yi masa godiya. To madalla yanzu kuma sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammad Ramin da kuma babansa. Salam Ramin. حال پدرت چطور است؟ خوب است الحمدلله متشکرم که آمدی خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است؟ با من بیا تو سه سی sai ونن ونن و، اما amma ترجمه تا a cikin harshen سلام رامین حال پدرت چطور است؟ سلام علیک رامین یا یا یا نیم بابنکا خوب است الحمدلله متشکرم که آمدی دکه او، نه گوده ما الله نه گوده ده کزو خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است؟ گوده یعنی که لیکن حیفه نکه wane ne? با ka zo tare da ni. Dukkaninsu su biyu wato Ramin da Muhammad sun shiga cikin ɗaki, sun kuma sami babar Ramin yana kwance a kan gado wani mai kula da lafiyarsa na diba shi. ganin haka ke da waya sai ya fita ya bar ramin da abokinsa muhammad muhammad ya kawo wani ɗaurin furanni ya miƙa wa babar ramin a lokacin da yake kwance ya kuma tambaye sa halinsa kamar haka سلام حالتان چطور است؟ من محمد هستم سلام الحمدلله خوبم شما چطورید؟ پدر محمد دوست صمیمی من است خوشحالم زحمت کشیدید به خاطر گلها خیلی ممنون خواهش میکنم الان حالتان چطور است؟ بهترید؟ بله امروز بهترم اما فکر میکنم عمل جراحی برای من مشکلتر از دیگران است چون من پیرم نه شما پیر نیستید شما جوانید و ایران جراحان خیلی خوبی دارد بله دکتر رزوی جراح بسیار خوبی است از او متشکرم تو الله ینزو کما سه اجی ونن و د پسر پسر هرشن To madalla, bayan wani ɗan lokaci, mai jiyan ya sake dawowa a cikin ɗakin ya kuma buƙaci Muhammad ya kama hanyarsa domin kuwa lokacin ziyarar mara lafiya ya riga ya kawo ƙarshe. Saboda haka, sai Muhammadu ya yi bankwana da abokinsa Ramin ya kuma yi bankwana da babansa da ke kwance a kan gado. To jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki dole a nan za mu dakata amma a mako na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin mai ban kwana da ku muna ƙara tana ta da ku cewa za a iya samun matanin wannan shiri a cikin mu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata a madadin da haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu katsina nake muku fatan alheri a tarbiyyar mako na gaba. to da wannan zamu karkare sai Allah kama can an da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya كول دافيد كول هائمت هتسيدك بها شلوم مش الدير التخني يتاب مي طهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشعى عصار متريم بتدرش الخمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرتز